shekara biyar da suka wuce har zuwa yau usb type c ya kasance usb ce guda daya da kamfanoni suka yi zuwa kai kan kwamfuta waya tablet games uh, headphone agogo keyboard headset da sauransu duk wani abin da ka sani kamfanoni suna yi face iphone guda daya da suka kisu su saka shi ita ma a cikin iya jerin wayoyinsu kawai sauran devices nasu suna aiki da USB type C amma daga kan iPhone suna aiki da lightning cable wanda shine wanda muka sani iPhone yake aiki da shi tunda so wai me yasa iPhone suka yaka me yasa iPhone suka kisu bi kowa yake yi me yasa iPhone suka kisu ka USB type C a cikin wayoyin su na iPhone sauransu a cikin wannan video zan muku bayani akan me yasa sannan ku saya ku yi sannan ku yi subscribing sai mu shiga cikin bidiyon namu kai sai kowane company suna kokarin aiki da wannan USB type C in ya dawo general USB mana universal kamar yadda dama mana USB yake so amma kamfanin apple sun ki har yanzu wayansu na iphone daga kan koma wani iphone ne zai kan iphone 5 zuwa yanzu duka suna aiki da lightning cable wannan shine general usb da kamfanin apple take to me yasa filin aiki da lightning cable ya samo asali ne tun a 2008 shekara ɗaya kenan ko biyu zan ce bayan launching na wayan iphone kamfanin iphone suna suna bukatan canja cable da suke aiki da shi a maimakon wannan kato da suke aiki da shi a da suna bukatar su samar da wani abu karami wanda za su yi amfani da gurin domin saka wani abu a cikin waya suna so waya ta dawo siririya suna so waya ta dawo mara nauyi da sauransu so abin da suka yi a nan shine sun jo na kamfanin da daga kan ita kanta samsung lg da sauransu domin aiki akan usb type c sannan kuma aikin ana yi amma ana tunanin lokacin aikin zai ɗauke su shekara biyu kamfanin apple kuma suna buƙatar sake wayar su wadda take iphone 5 ina samani da wannan usb so kamfanin apple suna da hanya guda daya idan har suna so su fitar da wayansu da wata usb mara nauyi mara sauransu dole sai su kirkiro nasu na musamman in ba haka babbar ba so abinda suka yi shine kai sai sai suka hamo suka zauna suka nisu suka kirkiro lightning cable wanda shine kowane iphone yake aiki da shi yanzu a duniya suka kirkiro wannan suka sama wayoyinsu suka fara aiki da shi tun a wancan lokaci so lokaci yayi da ya kamata a koma kan USB type C amma kamfanin Apple mun ga har yanzu sun ki koma dalili na farko na kin koma su shine suna tunanin kowa yanzu yana aiki da asalin Lightning cable idan har mutum yana aiki da iPhone koma iphone nawa ne dole da lightning cable yake aiki idan kuma yace zai koma kan type za su koma kan type c rana daya abin zai zama musu wala misali idan kuka lura yanzu iphone 12 za ka sake shekaran nan iphone 12 yana zo amma babu charger a kwaleja daga shi sai kebul ba kan caja da sauransu so abun da zaka yi yanzu ana idan ace type tafi suka ko sun sadar da mutane wahala amma tun da lightning kebul ne suna tunanin yawancin wayanda suke sayan iphone nasu already suna da iphone ko kuma sun taba yin iphone misali yanzu kana da iphone 11 12 ta iso ka siya so na ta sayarwa ba lallai ne ka sayar da cajan ba sai ka ajiye ta ka ka siya 11 12 ka ci gaba da aiki da charger da 11 da su so wannan shine tunanin iphone na dalilin da yasa ba sa fitar da cable so abu na gaba kuma shine ah, kamar yadda muka sani a kullum kamfanin iphone ba ta tafiya da direction da mutane suka ce misali yanzu kwamfutocin sun daina aiki da intel sun koma sun koma silicon chip da sauransu so wannan dalili ya sa kamfanin apple komansu suna yin shi yanda suke so suna so su yi controlling na komai su da kansu sannan kuma idan ka duba akwai abin da ake kira na iphone mana ipod wanda ake jin sauti da shi a kunnen airpod so wayannan abubuwa an sara su ne musamman yadda za su caji da kushi ma lightning cable za ka iya yin su da type c a yin idan ana so so amma me saboda an riga da an yi designing nasu yadda za su yi aiki da iphone sai sa cajar su ita ma irin na iphone din ne so wannan dalili yasa duka idan har a ce za a koma baya a koma type c zai dawo wani sungulla sosai zai dawo mutane da su yi asara sosai don yanzu idan ka sayi sabo dole sai ka nemi tabisi ka yi waye ka yi waye da sauransu so amma idan har da lightning kebal din ne cajan iphone naka zai caja shi cajan da kike caja iphone naka zai caja iwatch naka da sauransu wannan shine dalili na ɗaya daga cikin dalilai in kenan kamar yadda muka sani kullum kamfanin iphone kamfani ne da suke kirkiro abubuwa daban-daban wayanda kuma a kullum suke su su yi stand alone ma'ana su saya da kafafuwarsu ba tare da taimakon kowane kamfani ko kuma da taimakon kowa ba suna so su yi komai nasu idan kana aiki da wayarsu to suna bukata kai aiki da kwamfutar su suna bukata kai aiki da ipad nasu suna so kai aiki da iwatch suna so kai aiki da iTac, suna so kai aiki da komai da ya kasance particularly iya ecosystem nasu so wannan kuma yana da dalilin da ya sa kamfanin apple ta ci gaba sosai ta kai masu inda da kai a duniya tun bayan fitowar fara wayoyinta a 2007 already tun da tana computer tun kamin 2007 ma tun bayan haka ta fara building ecosystem da zai na connecting na kada komai da suke kirkirowa so a bidiyon mu na gaba ko kuma nan gaba insha Allah zan yi bidiyo akan ma me apple ecosystem me i ecosystem yadda za ka iya kuma ka kai ka samu gudanar ka sai duk abubuwan su kai connecting nashi da sauransu ta raba samu lokaci ba sai mun haɗu a bidiyo na gaba na gode